Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta suleimani ya ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ne wa Alhamis, 20 ga watan Afrilun 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su alheri grace ba mukanin labaran to binta da karu da ke kai ruwa rana a kasar sudan suna sanar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon sau'i 24 jiya laraba kwana guda bayan rugujewa irin wannan yarjejeniya da suka kulla a baya asusun tallafawa kananan yara unicef ya gargadi da cewa kananan yara da dama suna iya mutuwa ta dalilin kamuwa da cututtukan da za a iya magancewa da rigakafi kana babban sakataren kungiyar tsaro ta nato jan stoltenberg ya kai ziyarar bazata yau alhamis a ukraine ziyararsa ta farko a kasar tun da rasha ta mamaye kasar shekara guda da ta shige ɗaliban najeriya da ke karatu a sudan da ke zaman zulumi biyo bayan rikici tsakanin bangarori biyu na sojojin kasar wanda ya sanadin asarar rayuka da raunata ɗaruruwan mutane sun yi kira ga gwamnatin najeriya da ta yi kokarin fitar da su daga kasar za mu leƙa ghana inda wasu masu ruwa da tsaki da suka hada da masana bisa harkar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da na tsaro suka yi kira ga ƙungiyar ecowas da tarayyar afirka wato au da su ɗauki matakin shawo kan rikicin da yaki ci ki cinyewa a burkina faso wanda ya zama babbar barazana ga tsaron abinci a wasu ƙasashen yammacin afirka muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta gabatar za kuma mu saurari tafsirin watan Ramadan. Amma yanzu ga alheri Grace da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkama da haka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. dakarun da ke kai ruwa rana a kasar sudan sun sanar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 24 jiya laraba kwana guda bayan rugujewa irin wannan yarjejeniya da suka kulla a baya rundunar sojan ƙasar sudan da sojojin sa kai na farar hula rsf sun sanar a lokuta daban-daban cewa za su kiyaye yarjejeniyar wucin gadin ta tsagaita wuta daga karfe shida na yamma agogon kasar an ji ƙara harbe-harben bindiga lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki sakatariyar watsa labarai ta white house karin john pierre ta yi kira ga bangarorin biyu su kiyaye yarjejeniyar su daina tashin hankali su kuma koma teburin tattaunawa an ba da labarin kazamin fada jiya da safe a kusa da shalkwata rundunar sojin da ke khartoum inda jiragen soji suka kai wa dakarun kungiyar sa kai ta farar hula rsf da ke neman kwace ginin shalkutar hari ta sararin sama asusun tallafawa kananan yara unicef ya yi gargadi da cewa ƙananan yara da dama suna iya mutuwa ta dalilin kamuwa da cututtukan da za a iya magancewa da rigakafi sabili da koma bayan da aka samu a yin rigakafin lokacin da ake fama da annobar corona wani sabon rahoto da asusun unicef ya fitar kan halin da ƙananan yara suke ciki a ƙasashen duniya na nuni da cewa an samu raguwar ɗaukar rigakafin kananan yara da mahimmanci a kasashe 52 daga cikin kasashe 55 da aka gudanar da binciken rahoton ya kara da cewa an samu raguwar yi wa ƙananan yara rigakafi da sama da kashi daya cikin uku a kasashen koriya ta arewa new guinea ghana senegal da kuma japan bisa ga rahoton kasashe uku ne kawai da suka hada da china da india da kuma mexico suka dauki rigakafin da muhimmanci a galibin kasashen da aka gudanar da binciken mutane 'yan ƙasa da shekaru 35 da suka hada da mata sun bayyana shakku akan yi wa ƙananan yara rigakafi bayan barkewar corona bisa ga rahoton kimanin ƙananan yara miliyan 67 galibi a ƙasashen afirka ba su samu dukkan rigakafin da suke bukata ba sabili da cikas da aka samu bayan barkewar corona. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyarar ta yau Alhamis a Ukraine ziyararsa ta farko a kasar tun da Rasha ta mamaye kasar shekara guda da ta shige. Babban jami'in na NATO ya halarci wani bikin karama mazan jiya ya kuma je ganin kayan aikin sojin Rasha da aka lalata wanda aka keɓance domin kowa ya gani a Kiev babban birnin ƙasar Ukraine. Stoltenberg ya sha nuna goyon bayan ganin membobin kungiyar tsaron sun taimaka wa dakarun Ukraine da kayan yaƙi ya kuma samu ƙarin yawan membobin kungiyar tare da shigar ƙasar Finland cikin wannan makon a matsayin mai da martani kan mamayar. Ƙasar Ukraine ta nemi taimakon manyan kayan aikin soji daga abokan ƙawancenta domin ta iya karawa da dakarun Rasha. To nan ba da jimawa ba alheri Grace za ta kama na karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin har yanzu ana zaman zulumi a kasar Sudan biyo bayan rikici tsakanin bangarori biyu na sojojin kasar wanda ya sanadin asarar rayuka da raunata ɗaruruwan mutane. Mun hira da Malam Abubakar Babangida shugaban kungiyar ɗalibai ta kasar wanda ya shaida mana halin da suke ciki da dalilin da ya sa suke kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi ƙoƙarin fitar da su. To barka ka dai Malam Abubakar Babangida. Ah, a Mun samu wannan press release da kuka aika. Kuna cewa awa da kuna Sudan a babban birnin Khartoum. Kuna buƙatar cewa gwamnatin Najeriya ta kokari ta tafi da ku daga kasar saboda tashin hankalin da ke faruwa a wurin. Ko za ka mana ɗan ƙarin bayani? don masu sauraron mu su ji su fahimci abin da kuke ciki yanzu da inda kuke? Eh, insha da farko dai suna na abubakar baban gida ni shugaban ɗaliban najeriya da suke karatu sudan gabaki daya wannan abun ya faru ne ranar asabar da sassafe ba mu san abin da yake faruwa ba sai da gari ya waye da asuba kawai sai da muka ji kawai bindigogi da harsasai suna tashi saboda jirage ana ta halbe halbe ba mu san me yake faruwa ba hankalin kowa ya tashi to sai muka fara tuntuɓan su da yake mu union ne muna tuntuban ah, embassy ita ah, ofis din diplomasiya na najeriya da yake sudan so sai muka tuntuɓe su muka ce to me yake faruwa sai suka ce mana eh lalle gashi gashi suka mana bayanin cewa ah, faɗa ne ake da sojoji tsakanin sojoji waɗanda suke gefen shugaban ƙasa da kuma waɗanda suke gefen mataimakin shugaban ƙasa su faɗa ne tsakanin su ne so haka dai ana abin ya ta'azzara ya ta'azzara sai muka dinga receiving calls kiraye-kiraye daga ɗalibai waɗanda suke zaune hostels da wanda suke da apartment su hakan nan me yake faruwa me yake faruwa hankali ya tashi sai muka yi kokari muka yi kamin su down da agent agent namu da ɗaliban mu manya manya wanda suke makarantun ne da kuma shugaban da suke state states muka yi kamin din su ɗaliban cewa su yi hakuri da abin da yake faruwa kuma insha Allah ba abin da zai same su ba musu da hankali to abin yana tafiya yana tafiya yana tafiya yau za a samu sauki an jima za a samu sauki abin da ya ci gaba da tazara yanzu yau ana magana yau kusan kwana biyar ko shida ma'ace magana yanzu so halin da muke suke yanzu da yake mu yan najeriya mun fi kowace ƙasa yawa gaskiya a dan masu karatu sudan masu karatun harkar karatun kiwon lafiya haka so wannan abin zai fi shafan mu sosai duba da irin yawan ɗaliban da muke da su su wannan shi ke sa muke rizin muke rizin voice din mu akan cewa ita gwamnati saurarin mu da kuma ji a irin kokin da muke da shi ɗaliban da muke da su a statistics muna talibai za su iya kai mutum dubu goma karatu gaba ki da suke karatu amma ba su kai haka ba mm. saboda datan da kake da ita da shi za ka yi amfani amma akwai kin da suke shigowa sabuwar da baka san baka samu full details su ba hmm. so yanzu da yake ana lokacin hutu ne yanzu wasu sun tafi gida wayansu a university sun yi hutu wasu sun koma gida to yanzu dai mun yi creating google form saboda mu samu details na ɗaliban alhamdulillah dai muna da details din muna da ɗalibi zai kai dubu uku zuwa dubu hudu to wa'anda suke kuma mafi yawancin su yan arewa ne eh. To yanzu abinda muke son mu sani shine amma dai dukkan ku yanzu kuna nan lafiya ba dai wanda dai ko aka harbe shi ko kuma ya samu rauni ko kuma ya makale a wani wuri ko? gaskiya gaskiya ɗalibanmu suna nan lafiya kallau ba wanda aka ba wanda ke da wani wani mummunan rauni ne eh, zama gidan ne kawai kuma da yake wayansu wayansu a wayansu irin wani hakan nan mm. an dan samu katsewar wutar lantarki da kuma ruwa so irin wayannan matsalolin wanda yake ba ko ina bane mm. wayansu wurare ne haka ba ko ina ba to yanzu dama damuwa ce dai yadda saboda yadda abin ya ritsa da ku a cikin kasar shi yasa kuke kira ga gwamnatin Najeriya din da ta fitar da ku eh gaskiya gaskiya irin irin situation da muke ciki yanzu gaskiya yana bukatan agajin gaggawa saboda in aka ce baka yawo shaguna a rufe um, basic need now da muke amfani da su babu hmm. shaguna yanzu ba abinci in ya kare shago ba za ka samu ba shago babu shago ya rufe mutane su kukkule shagunan sun tafi neighboring states inda ba a inda suke inda suke sauki a kan hmm. so mu ba inda za mu so dole sai mun jira mu ji ta a ofisin diplomasiya da yake nan Khartoum sun hmm. ba mu directives yadda za mu yi to shine duka kun wannan lokacin muna tsoron kar a samu breaking na network to shi yasa muka yi sauri muka yi voicing out kuka saki press release jama'a eh, muka saki wannan plan saboda jama'a su saurare mu in case ko da an samu disruption na network at least dai duniya ta ji abin da yake faruwa a kamu da dauki to ya ba a zuwa makaranta ba a eh. zuwa ko ina magana muna godiya sosai Allah ya saka mu da alheri Malam Abubakar Babangida kenan shugaban kungiyar ɗaliban Najeriya mazauna Sudan. Yanzu kuma ga alheri Grace da karashen labaran duniya. Ƙasar Bangladesh ta rage yawan amfani da wutar lantarki a latilas a gidajen miliyoyin mutane biyu bayan wani matsanancin zafi da ya sa yawan amfani da wutar lantarki ya karu ya kuma haifar da matukan karancin wuta. haka kuma jami'ai sun bayyana cewa amfani da injinan ban ruwa da manoma ke da kuma ƙarin hada-hadar cinikayya sakamakon shirye-shiryen sallah sun ƙara yawan buƙatar wuta a cewar jami'ai rahoton hukumomi na nuni da cewa an fi fuskantar ƙarancin wuta da dare a da alheri grace abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu leƙa Ghana inda masu ruwa da tsaki da suka hada da masana bisa harkar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da na tsaro suka yi kira ga ƙungiyar ECOWAS da tarayya Afirka wato AU da su ɗauki mataki wajen shawo kan yakin da yakici yaki cinyewa a Burkina Faso wanda a halin yanzu ya zama babbar barazana ga tsaron abinci a wasu ƙasashen yammacin Afirka. Daga Kumasi ga wakilin murya Amurka Hamza Adam da ƙarin bayani. kuma wanda ya san ya lodi kayan Nijar ya cire kayan Nijar na kare zo ko kayan Nijar wanda kuma ya taso yana zuwa kar ya zo hanyar nan bai yi save ba manyan motocin ɗaukan albasa na 'yan Ghana goma sha ɗaya ne 'yan ta'addan Burkina Faso suka banka ma wuta abin da ya sanya direbobin cikin halin fargaba tare da bukatar da suke da hukumomi musamman ta ECOWAS da ta hanzarta tsoma baki domin ganin an shawo kan wannan matsala. Usman Muhammad shugaban direbobin da ke ɗaukan albasa daga jamhuriyar Nijar zuwa Ghana ya faɗa wa muryar Amurka cewa suka tare mu, har goma sa daya suka kukkode da albasa duka ba mu san abin da ya faru ba sai karen jiya kuma kuma wur suna zuwa kuma za su ne suka kone wannan lorika suka kara in sun tare suka karbi abin magana a sai su wulga cikin lori sai da kone lori na gaba da baka iya ka kira wani na ba durobobin nan suka te wurin ambassador ambassador kuma ya shi maganan su ba su iya su te wurin amma mun yi takada mun zo mun ba su sai su ma su ba manyan na su duba abin da za su yi muna muna roko ecowas saboda Allah su tashi su duba wannan abu kone kone na ana yi muna lorukan nan yayi yawa kware wannan matsala na kone konen moto motocin ɗaukar albasa na barazana ga tsaron abinci a Ghana tare da ita yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka. In ji ba Abubakar mai sharhi akan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana. Kasuwanci ba dai ya bunkasa ba duk lokacin da yake akwai tashin hankali duk kowane mutum yana son ransa kowane irin kudi mutum ke nema in dai yana tunanin in yace wani wuri ya rasa ransa kaga yiwuwa zuwan shi wurin nan ya je kasa na farko kenan dangane da wannan motocin da suke kona wannan kaga da akwai alternative da ake bi da yake ya zama short ya zama cost effective wato ba za a bata kudi da yawa ba a yi a je a kawo albasa kaga wannan kuma yana da sakamako bisa ga farashin albasa to yanzu tun da wanga ya zo kaga na farko akwai wasu masu janyi ba su zuwa sam wayanda kuma suke son su zo ko ko su je su dauko sun bi dogon hanya suka bi dogon hanya kuma sun sha mai da yawa wahalan su kuma yayi yawa ya kawo kuma rashin albasa yanzu ya je sama dan gani da wannan shirye na kasuwancin da aka yi eh, ga kasashen afrika don saboda mu samu sauki da ya kamata kasashen afrika da su shiga Burkina su yi su je su taimaka a samu zaman lafiya. Duk da cewa an dakatar da Burkina Faso cikin kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS sakamakon ci gaba da mulkin soja da ake yi a kasar Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro na ganin kamata ya da ECOWAS ta dirka dakaru domin kare al'ummomin da ke tsallake Burkina zuwa wasu kasashen da ke mukutaka da ita. Shegarufan ECOWAS da suke da ihtimami ya kamata tun da wuri ba bori da sanyin gwiwa tun da wuri a tashi a yaki waɗannan 'yan ta'addan domin idan an cale ba sai batun albasa ba ya zo ya kai hukuman da yake da iko in sun gani sun yi rauni sun kwace kasan kenan wannan kuma bai dace ba da shi na ra'ayi yanda an ka zo wani lokaci ecowa ta fi da rundunai suka shiga kasan buwa ka shiga kasar liberia al aka samu zaman lafiya lokaci ya kai ya kamata a koma baya a duba wannan shirye-shirye hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana madalla a gaida hamza adam da wannan rahoton To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 15 wato karfe 4 kenan da minti 15 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda yake karfe 3 da minti 15 a Ghana. wanda shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya samu mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirinmu na lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar karambau da aka samu bullarta a jihar Agadas ta jamhuriyar Nijar. Karambau ko cikin pox a turance cuta ce da wasu kwayoyin cuta ke haddasawa wanda ke haifar da fesowar kuraje masu kaikayi a jiki. Kafin mu shiga cikin shirin bari mu je daga bakin wasu iyaye da yaran su suka kamu da wannan cutar ta karambau. Sunana Maryama. To shi dai da dai ba mu san ba ma karin bokin ne tunda da masassara ce ya fara ya yi kwanuka yana masassara ana ba shi magani nan gida amma kuma masassara ta ki dokewa dai to cikin masassaran nan kai kwana biyu sai na ga wasu kuraje sun fito ma yaron nan to kurajen da suka fito ma yaran nan ne daɗa ta kwana na ta hina kai shi gidan likita to na kai shi likitan nan dai tunda ta cikin kwanukan nan masassaran nan ya hana mijin daɗi ba mu kwana da daddare kuka da yake tai da ranar kuka mm. to bayan fitowa kuraje waɗannan kurajen sai na kai shi likita bayan na kai shi likitan nan ne da dadi an samu aka mishi wannan allura bayan allura da dadi jikin shi da sauki tun da sai masassarar ta kare ta doki sai dai waɗannan kurajen kuma ko su ma dai da dadi da dama eh yana makaranta sosai ma yana makaranta tun da makaranta kamar wannan masassarar ta kwana biyu da yi ma shine ya sama muka dakatar da shi daga tahiya makaranta to bayan daɗa wannan masassarar da wannan kurajen suka fito ma gaba ɗaya ne daɗa sai muka san kenan akwai masassarar kenan illata waɗannan kurajen nan ne na karambo muhammadu sunana lalla lokacin da ya na sha wahala ba a zance ma saboda ba ya kwana ba mu kwana sai dai kwana bin gani ma muka samu muka je likita aka samu aka mushi allurai kuma aka mana ordonansu magunguna sun kai kala biyar na siro da sauransu na so su ne muke bashi yanzu ya fara sauki yanzu da dama dama shi zai ne ke fitowa haka in sun fito kuma yaro in yana so sa sai kaga suna fashe in sun fashe kuma sai ruwan nan su sa kuma ina ga wasu su kara fitowa suna fitowa cikin jikin yaro sosai dai haka suna mai kaikai yana susa shine ma abin da ke hana kwana wannan kaikan da suke yi kuma yaro in bai kwanta ba kai ma bai wa kwana shine matsalar da muke fama da ita kuma ta yi yawa cikin da mutane da yawa a cikin unguwa nan na gani duk suna yin yara tabarakallah suna da yawa da ke da wagga cuta yawa cikin gari don a samu a ɗauki mataki a yi maganin. To madalla abokin aiki na a jihar Agadez Hamid Mahmud ya zanta da likitan da ke kula da cututtuka masu saurin saurin yaduwa na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez Dr. Musa Hammado don jin ƙarin bayani game da cutar da kuma irin matakan da suke ɗauka don dakile yaduwarta ga yadda hirar tasu ta kasance. Cutar karambau cuta ce wadda take yaduwa cikin al'umma ba tare da wani abu ya faru ba kama daga canji yanayin lokaci ma tana iya ta faru cikin al'umma ta yi saduwa da kuma kananan yara to kananan yara na su ne muke kula da su sosai yanzu mun ke nema a samu a yi rigakafi ko kuma a kula tun da sauran lokaci kahin take yaduwa cikin sauran jama'a yara kama wanda suke lakol kananan yara haka su ne muke so mu kula da su sosai tare da tallafin traktorori na wannan lakwaloli su ne muke so mu kula da su yadda ya kamata game da yaduwar wannan cuta cutar karambo cuta ce mai afkuwa cikin jama'a kama ta fannin lumfashi haka ko kuma tari ko atishawa kama ana zama cikin kilas hakan ga cikin aji na lakwal yaro ɗaya daga ya faru da ita in ya samu yana tari ko kuma yana atishawa cikin wannan kilas ajin nashi duk wanda suke nan kewayen nashi suna saduwa da wannan cuta ko kuma ba ma sai atishawa ba in ya zo wurin gaisuwa ma hakan ko kuma a zauna wuri ɗaya da yake ita cutar cikin iska ne take yawo nan ma ana iya a sadu da ita wannan cutar kun samu yaran da suka kamu da ita a agadis a hali yanzu eh mun samu yaran da suka sadu da wannan cuta a cikin agadis yanzu da muka tahi bincike game da wannan cuta muka tashi ko muke kasan cikin wannan ma'aikatar tamu akwai abin da muke ce ma equipe d'intervention rapid ma'aikata ne wanda daga wata annoba ko wani labari ya afko cikin jama'a su ne za su hanzarta wa su je su diba ba su gani su binciko su ga menene da ke faruwa cikin wannan jama'a don saboda a samu a doki mataki da saura lokacin da sauran lokaci to shine muka je kwanakin baya a cikin wasu lokaloli na nan cikin a gadas muka samu muka isa ga aji na cikin wannan lokalkin muka samu da muka da mushen nan da kansu akwai yaro wanda ya fara kamuwa da ita wannan cuta a cikin aji na daya sai i e kenan ko cuta ce ko mai abuwa da sauki cikin jama'a kenan zai hanzarta ya kai kai shi likita mai a rike ne ba a fara maganin ba shine kisa ta abkunan da nan cikin jama'a a ranar nan da muka je ga yaro goma ne suka kamu da wannan cuta muka samu muka zanta tare da shugabannin lakol suka ce sun yi reunion d'urgence sun kirawo uwayen yara sun tattauna tare da su suka ce musu to yanzu muna so yara na aji na farko zuwa na primary da za a cewa a samu a ba su hutun sati daya satin nan kenan duk wanda ya ba da wannan alamu wannan cuta a hanzarta a kai shi likita na kusa gare shi a yi mishi magani idan aka samu aka yi mishi magani ya ga da sati ɗaya na iya dawowa ya fara ya ci gaba da karatun shi ba wannan etablisse makin kaɗai ba a dauko wannan cuta cikin kominikin kwanakin baya obitara su ma kin ya kirawo yake cewa akwai yaran shi guda biyu wanda suke da alamu wannan cuta muka hanzarta aka kai yaran likita su sai muka ce kenan a samu a saida da wannan yaran firamare su ma tsawon sati daya a yake faruwa kasan cuta ce wadda in ta faru ko kuma ta fara tasowa cikin al'umma akwai abin da muke ce ma incubation kama lokacin da yaro zai saduwa da wannan cuta ba a lokacin nan ba tak tak zai taso ya ce a shi yana ciwo kama zaka ga kwana shida zaka fara ganin alamu wannan cuta zuwa kwana ashirin da uku kenan mutum yana iya saduwa da wannan cuta yana tare da ita har tsawon sati ɗaya zuwa kwana ashirin da uku kafin alamun suke fara yaduwa a jikin nashi menene alamomin wannan cutar alamun wannan cuta su ne zaka ga masassara zaka ga kasala za ka ga kuraje suna fitowa cikin bisa jikin yaro ko kuma mutum babban mutum ma gaba daya su ne wannan alamu na wannan cuta ta karambo kamar iya za a maganin ita wannan cutar wannan cuta kamar ka san lokacin da yara suke taya awon likita tun suna wurin haihuwa zuwa wata goma sha shida ko kuma shekara biyu ma zan ce maka akwai shaushawan da ake yi ma yara hasau wannan lokaci to in aka bi iya shaushawan na yadda kamata a bi shi abin da muke ce ma calendar vaccinal ana biya da su a lokacin da kamata yaro ya je ya samu ya alluran shi ya je ya same su to za ka ga wannan cuta ba ta afkuwa cikin jama'a yadda ya kamata in ma ta zo ba ta zo ba da wasu zazzafar yanayi kama cuta ta masana mutane sosai za ta zo a wuce ba tare da ta afku cikin jama'a ba za ta zo kamar masassara ce kawai ko kuma ciwon kai ya wuce ga yaron da ya samu wannan shoshawar tashi mu yanzu nan ga cikin komin urban ta agaras in ma mun iya gwargwadon namu likitoci na a samu a yi ma wannan yara shoshawa yadda ya kamata a lokacin da ya kamata mata muna da matsala kama baki wanda ake cima bakin haure za ga sun fito daga can wurin nasu inda suka faro alluran nasu su zo su sabka cikin gana agadas ba tare da sun samu wannan alluran ba ko kuma sun samu lokacin su ta yi wannan likita likita su ta yi su ci gaba da alluran nasu ba can inda suka fito sun bace musu babu su sun zo sun sauka nan cikin kwamitin agaras. babu labarin su ba su je wurin likita ba na su ci gaba da alluran nasu to irin wannan yara yaran da ba su yi da alluran nasu ba suke saduwa da ita wannan cuta sosai ya kamata a ce mu uwayen yara a kula sosai game da shusha wannan da ake yi na yara har zuwa wata goma sha hudu zuwa shekara biyu kasan kama ilimi ci gaba yake a da yaro daga kai wata tara sai a ce ya yi da allurar shayi na wata tara alhali yanzu aka nura aka gani bayan binciken da aka yi alluran na wata tara su kaɗai ba su gamsar da jikin yaro yadda ya kamata sai aka ce a bayan shekara ɗaya zuwa shekara da wata hudu ya kamata a ce a sake mishi wata allura kuma tara kenan saboda jikin shi ya kama karhi yadda ya kamata kuma da yake ko ko gobe ya saru da wannan cuta ba za ta illatar da shi ba yadda ya kamata amma ta zo ta same shi ya saru da wannan cutar ba ta zo mushi wata annoba sosai za ta zo mushi da sauki ita wannan cutar tana da illa ba wata illa ba ce wadda za a cewa ta kashe mutane sosai illa ta da yake tana mazan yaduwa ne cikin jama'a mazan yaduwa ita ce masassara da kuraje-kurajen nan suke damuwar yara su dai ne yake cewa mai ba ta da wani wanda za a cewa ta kashe mutane sosai haka nan za a zo a ce a wannan cuta annoba ce tana kashe jama'a da sauran sukin nan za ta kai ga kashewa amma in ba a doki mataki ba sosai kama lokacin da yaro za ta samun shi ba a hanzarta ka likita ba shi da muke cema sirinfection kenan ta fara samun shi bai samu magani lokacin da ya kamata ba ko kuma lokacin maganin da ya kamata aka yi ta wasa da lahiyar wannan yaro har ya kai ga inda cutar ta yadu da jikin shi sosai kenan ka in an kai likita ma in akwai maganin da ya kamata a yi a kaɗan a samu sauki wannan abu kenan in aka doki ba ta wannan lokaci aka shekin ma magani za a yi ta yi aka she kuɗaɗe da yawa kuma gashi magani da za a yi shi ma sai zawo da matsala kayan ake ciwo kan abu kuma in son samu ne yaro a lokacin da ya da wannan cuta a hanzarta a kai shi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai abokin aiki na a Agadas Hamid Mahmud. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. lafiya. To a gaida Hauwa Umar masu sauraro yanzu kuma sai nasihar watan Ramadan. Ai shi musulunci addinin duniya ne. Wama arsalnaka illa kafatan linnas wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. An gane nasoshi masu tarin yawa da haka musulmi zai ciyar hatta ma wanda yake ba musulmi ba. To amma tunda musulmi ne ya azumi shi ya fi cancanta ai. ba zai yi ka ɗauki abinci ka ba wanda yake bai azumi ba ka yi masa misali ka ba abincin nan ga wanda ya yi azumi shi ya fi lada amma wannan bai hana kana da makwabci wanda yake ba musulmi ka ba shi ba ka ba shi ka ce ga wannan abincin ka ci addini na ya ce in kyautata maka in ya so kaga ka ciyar da shi kuma ka kira shi zuwa ga musulunci kenan eh, ainam kai hata dabba ka ba mage ka ba dabba wanda ya kama dabba ya hana mata ciyarwa akwai matar da aka sanya ta a wuta saboda mage ta kama ta ta ɗaure ta bata bata abinci ba har magen ta mutu Allah ya shigar da ita wuta kuma akwai mutumin da saboda ce ruwa ya ba kare ruwa ya sha Allah ya bashi aljanna sadaka wala na min al-ma'ruf shay'a kada ka wulakantar da aikin kirki da haka ka ciyar da musulmi shine yafi kyau tukana amma wannan bai hana kamar yadda na faɗa ka ba makwabcinka ko da ba musulmi bane a wannan lokaci na albarka ah, kuma Allah ya ba mu hali na yin haka din da kulawa da ka sannan muhimmin abu hatta gidan kurkuku a kai musu abinci asibitoci aka yi musu abinci gidajen mara aka yi musu abinci masu taɓin hankali ya ku masu hali ga lokacin sayan hannun jari a kamfanin Allah idan ana son shayas, ga shaya na ubangiji wanda ya bayar Allah zai bashi kuma cikin sahihu muslim mala'iku kan yi addu'a duk mai ciyarwa Allah ka bashi maiwa mai hanawa kuma Allah ka bashi karyewa masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice An ƙara wa ɗan shugaban ƙasar Cambodia Hun girma zuwa janar mai ani na hudu yau Alhamis wata alama da ke nuni da cewa zai gaji mahaifinsa. Hun ya nuna a fili cewa yana son Hun Menten ya shugabanci masarautar nan gaba. An kara Hun Menten wanda kwamanda ne a rundunar soja girma zuwa mai ani na hudu a wani biki da sama da manyan jami'an soji dubu ɗaya suka halarta ministan tsaro teba ya wanda ya jagoranci bikin ya bayyana cewa karawa human ten din girma ya nuna irin aiki da yake yi wa ƙasa da rundunar soji da kuma al'ummar cambodia dakarun da ke kai ruwa rana a kasar sudan sun sanar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 24 jiya laraba kwana guda bayan rugujewar irin wannan yarjejeniya da suka kulla a lokutan baya. rundunar sojin ƙasar sudan da sojojin sa kai na farar hula rsf sun sanar da lokuta a lokuta daban-daban cewa za su kiyaye yarjejeniyar wucin gadin. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafe.